أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بايهك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yau za mu shiga sabuwar sura ita ce sura ta 23 daga sama amma daga ƙasa kusan sauran iris kenan masauki أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون قد أفلح المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو أيمانهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم لأماناتهم والذين هم على صلواتهم يحافظون والذين فهم فيها خالدون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا أيمانهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن أفلح المؤمنون قد أفلح المؤمنون اللغو معرضون وأن لهم عليهم kamata yi shafin da baki daya ma abinda ya sa na tsaya a aya ta goma sha ɗaya saboda abubuwa guda biyu abu na farko siffofin da aka lissafo wanda ya kamata mu yi ta dabburi a cikinsu domin mu ɗauki abin ya kamata mu ɗauka sannan na biyu akwai wani hadisi duk da malamai suna da magana akan isnadinsa amma annabi sallallahu ya karanta surar daga farkonta zuwa aya ta goma sha ɗaya ko zuwa ta goma har yace an saukan min da wasu ayoyi duk wanda ya tsaida wannan ayoyin ya aiki da su zai shiga aljanna to ina ga wannan shi yasa nan ga mu tsaya akan iya ayoyin saboda matsayin yi tadabburi a cikinsu. kamar yadda na faɗa wannan ita ce suratul mu'minu kuma sunan da ake gaya mata kenan saboda siffofin mummunan da izo a cikinta abu na ɗaya kenan na biyu saboda kalmar mu'minun ɗin ta zo a cikinta qad aflaha al-mu'minuna wannan kalmar kad aflaha muminun akwai ruwaya da ta zo a cikin hanyar ibn abbas a cikin musnad firdaus wanda a cikinta aka ce bayan allah maɗaukin sarki ya halicci jannatu adinin ya sa mata abin da ya sa mata na ni'ima da alatu sai umarta aljanna ya ce yi magana kamar ki ce wani abu abinda ta ce cewa sai kad aflaha almu'minun mummune sun rabauta abinda ya sa ta ce kad aflaha almu'minun duk wanda ya samu wannan gurin ya gama komai babu wani abu da mutum zai nema wanda ya fita wannan shi sa wanda ya shiga aljanna yarda Allah za ta tabbata gare shi sannan ko da ma baya cikin waɗanda ko da yaushe za su dinga ganin Allah amma dai akwai lokacin da za a bashi dama ya ga ubangiji wannan shi ma ba kankanuwar ni'ima ba ce suratul mu'minun makkiya ce gaba ɗayanta surar makka ce kuma za ku ga yawancin surorin makka akwai maganganu akan alkiyama da abin da zai faru a filin alkiyama sannan kuma akan samu labarin wasu daga cikin annabawa da irin yadda suka sha wahala da mutanensu da kuma koyar da usulubin yadda ake tattaunawa da wanda bai gane ba wanda duk bai fahimci abin da kake kai ba kuma kake so ka fahimtar da shi to yana buƙatar ka tsaye masa da dalilai wanda zai sa gamsu in yana da wasu dalilan ya ji nasa dalilan ba su da ƙwari kamar yadda malam abbas allah ya masa rahama yake cewa mu baka hujja kamar goron dutse baka iya ka dauka baka iya ka ture to wanda duk zaka yi tattauna da shi domin ka gamsar da shi da wani abu to sai ka bashi dalilai shi yasa zaka ga idan ana magana akan alba'at wan nushur ubangiji mai jima'a daukaka sai ya ta nuna wa mutane su kalli kansu da irin yadda aka yi aka halicci mutum a nuna maka maganar sama da ƙasa ya ga irin hikima da irin iko da aka nuna da isa da kasaita wajen gina sama da ƙasa wanda duk zai jawo hankalin mutum ya gane cewa lallai wanda yi wannan ginin ya tantance abota masa wanda yi wannan ginin ya tantance a ji tsoronsa wanda yi wannan ginin duk abin da ice zai yi ko zai bayar zai bayar kaga ƙasan nan da muke kanta ba ta zamewa in dai ba wani kawaris na ɗabi'a ya zo wanda za ce an yi girgizar ƙasa amma ka ganta da yadda aka ɗora ta sannan ka kalli sama duk gantalin ɗan adam da yake zaga duniyar nan bai gano inda aka tatto kare ta ba amma ko tana tsaye to wannan duk zai nuna mana kudurar ubangiji da kuma ikonsa sannan a cikin surar za ka ga an nuna mana matakai na halittar ɗan adam Shi ne mataki na aqwar allati marra biha al-insan qabla an yujal tun mutum yana ana maganar ruwa na namiji da na mace ya haɗu ya zama wannan taliban banɗin sannan ya zo ya zama gudan jini ya zama tsoka sannan a saka masa ƙashi a lullube kashin da fata kuma fata kanta in ka duba za ka ga akwai hikimomi masu yawa a cikinta za ga fatar ɗan adam in ka ɓare lemo sun ce yanayin yadda fatar lemo take haka Allah iya wa ɗan adam irin wannan shirin shi sa ake cewa wanda za a koya masa ɗinkin jikin ɗan adam yawanci da lemo ake koya masu sai a samu lemo saboda za ga fata sa hawa hawa ce akwai ta ciki can ƙasa akwai kuma wata wanda duk kowace akwai amfaninta idan babu ita akwai abin da zai faru a jikin dan adam to duk anan Allah madaukakin sarki ya nuna mana irin matakan da aka ba aka halicci dan adam don a nuna masa cewa to in aka matar da shi aka ce ita shi ba matsala bane wanda yi wannan a farko shine kuma daga baya za a ce ba zai iya ba yanzu duk mutumin da yake ya koyi yadda ake zana gida da yadda ake gina gida ya zana ya iya yadda za a fitar da zanen ya san yadda za a gina kuma yana da kuɗinsa sai zo ya rushe gida akwai wahala ko zai ya dawo da wannan gidan ko kuma ka zo ka nuna masa gidan ya rushe shi shi ya gina ya rushe wanda ya gina in ka ce zai sake gina akwai wahala ko da ma baka iya wannan aikin ba inda kuɗinka in ka rushe za ka iya nemo wanda ya iya ya gina maka to ballantana Allah maɗaukakin sarki walillahi masalul a'la shine anan ubangiji yace kad aflahal mu'minuna mummunai sun rabauta kalmar aflaha an fassara ta da fazu wa najaw wa su'idu sun rabauta sun tsira kuma sun azurta su wanene ne almu'minuna su ne waɗanda suka gasgata Allah suka gasgata manzannin Allah suka gasgata littattafan da Allah ya kawo da manzannin Allah wannan sai kuma Allah ya kawo siffofi ne kusan guda goma wanda Allah ya siffanta mummune da su kamar yadda ya zo a cikin musnad na imam ahmad kamar yadda na gaya muku ruwayar malamai suna da ɗan magana a kanta ta hanyar ibn shihab daga urwa ibn zubair daga abu abdurrahman alkari daga umar radiyallahu anhu yake cewa idan wahayi zai zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam in ya fara sauka ice muna jin wani irin sauti da wani irin jiri kamar kudan zuma ya taso da yawa za mu dinga jin abin kamar ina shiga daidai fuskar annabi sallallahu wannan sautin shi sa ake cewa sai ya zamanto yanayinsa sai ya canja saboda sautin shi ya san me ake gaya masa to yace muna ganewa yace wata rana muna zaune da shi kawai sai muka ji wannan alamun da wannan irin sautin da wannan jirin muka zauna tsawon lokaci abin yana tafiya sai muka ga annabi ya kalli alƙibla ya kuma ɗaga hannunsa ya ce Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina warda anna wa ardina haka isa ce Allah ka ƙara mana kakka rage mana ka girmama mu kakka wulaƙanta mu kakka bari mu wulaƙanta ka ba mu kakka hana mu ka fifita mu kakka fifita wasu akan mu ka yarda da mu kuma ka yarda da mu haka ya daga hannu bayan ya sauke hannunsa sai ce laqad unzila alayya ashru ayati man aqama hunna dakhala aljanna an sauka mun da wasu ayoyi guda goma wanda ya kula da su ya tsayar da su ya aiki da su zai shiga aljanna dole nan sufofin shine sufofin da imamun nisa'i ya kawo a cikin kitabu tafsir daga yazid ibn babinus cewar wasu sun zo sun yi wa na'isha tambaya suka ce kai kana khuluqu rasulillah yaya ɗabi'un manzon Allah suke sai ta ce kana khuluquhul qur'an dabi'unsa alqur'ani ne ga baki daya sai suka ce fa qara'at qad aflaha almu'minun izuwa aya goma ta ce waɗannan sifofin guda goma sune sifofin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to shine Allah yake daga cikin sifofin su bayan imani akwai allazina hum fi salatihim khashi'un su ne waɗanda suke kushu'i a cikin sallah abin da ake sa da shi alkushu ne a sukunu wa husnul a tafi sala in kana salla kowa ya gane sallah kake kai ma ka gane salla kake yi tsayuwarka da nutsuwarka da shagaltar zuciyarka da abin da kake yi shi ake cewa da shi alkushu kuma aka ce shi kushu'i aiki ne na zuci idan zuciyar ta samu kushu'i jikin zai nuna idan babu kushu'i a zuci jiki ba zai nuna ba shi sa aka ce idan ka sha alƙalbu saka nafi jawarik idan zuciya ta samu kushu'i to sai kuma gabbai sai su mutu, to shine mutumin da an ce in ka zo kana sallah kana haka kana taba kunnanka kana taba kanka kana kaza aka ce babu kushu'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum ana sallah ina yin haka da gemunsa sai ce da zuciyar akwai khushu'i da bai iya wannan ba sau da alamar khushu'i a sallah shine mutum ya ga a ga cewar nutsuwar ta yi a cikin sallarsa ya san me ike shi sa wasu daga cikin malamai kamar yadda imamul kurkudi ya kawo da wasu daga cikin malamai cewar shin khushu'i a cikin sallah ne matsayinsa wasu ce wajibi ne wasu suka ce a yana daga cikin fada'il a sallah mutum ya zamanto yana da kushu'i domin kace wajibi ne a cikin sallah wanda ba shi bai kushuɗi ba bai sallah to mu yanzu harkokin namu sai hankali to amma akwai malaman da suka rinjayar da wannan maganar cewa kushu'i a sallah dole ne wajibi ne baya daga cikin faba'i wasu mu suka ce a'a ne suffa ta biyu kenan bayan imani sai kushu'i a sallah wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun waɗanda suke barin dukkanin wani abin da ake tare shi lagau shi ne kau da kai kana so ka yi abin sai ka haƙura. abin da ake tare shi a lagau lahu ya shiga watan duwani wani yasasshiyar magana da ya yasasshen aiki sunansa lagau shi ne suka ce haram lagau ne makaruhi lagau ne mubahin ma da ba shi da amfani gari ka shi ma lagau ne wato mutum ya zo ya zauna ya ɓata lokacinsa da yin abin da ba shi da wani amfani gare shi a rayuwarsa ta duniya ballantana ta lahira ya yi lagau irin su eh, wani malami da ya rubuta tafsir da ake cewa da shi a sunan tafsirin tafsirin munir fil aqidatu wal manhaj ana cewa da shi wahabatu zuhaili shi da yake malamin zamani ne ya ce kalle-kalle marasa amfani ka zo ka saka talabijin a gaba kai ta kallo na abin da ba zai maka amfani ba shi ma na gauri mutane ko da wasu sai da ku a yi lido suna ganin babu wani abu aka ce shi ma na gauri so da wata riba ake ce a lido nawa ake samu to an yi karta fa nawa ake samu wani lada za a samu so da aka ce duk na gauri duk wani abu wanda ba zai maka amfani ba faɗarsa ake ko aikata shi ake sunansa lagau to daga cikin sufofin mummunai duk abin da yake sunansa lagau babu ruwansu da shi saboda mutane ne waɗanda sun gabatar da aza'imul umur akan safafitul umur duk wani abu wanda za a iya cewa abu ne na mutunci da girmamawa shi suke kai duk kankanin abu wanda ba shi da kima masu wannan sufofin ba ruwansu da shi wallazina hum lizzakati sahiwa daga cikin sufofinsu su ne waɗanda suke yin zakka kuma sai aka ce liz zakati fa'ilun ba ce liz zakati ba mu'adduna fa'ilun ana nufin mu'addun wanda suke bada zakka to amma akwai abin mamaki a nan gurin mun ce suratul mu'minin sura ce makkiya ita kuma zakka an wajabta ta bayan an koma madina da shekara biyu to ya magana zakka ta zo kuma a cikin surar makka watan zakar ake nufi shi ne wani suka ce a'a asalin zakka ya zo a surorin maka da ayoyin maka amma tafsil na bayanin yadda za a yi zakka din da lokacin da za a yi sai da aka je madina mutane sun san zakka wajibi ne amma ba a yi masa bayanin ya za su yi ba yaushe za su yi mai ake wa zakka sai da aka je madina watan an gama shirya mutane sun gamsu tukuna a maka yanzu ko kawai ake mutane su ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah yaushe za ka zo ka ce masa yi zakka mutumin da ba tauhidin ba tukuna bai zauna ba shi sa suka ce idan za ka karantar da mutane ka fara gina musu aƙida su tukuna in ka gina musu aƙida komai zai zauna in aƙida ba ta zauna ba ka gina wasu abubuwa barewa suke yi shi za aka shekarar goma sha uku a maka ana karantar da mutane tauhidi su san allah ma tukuna su san wane ne annabi da aka koma madina kuma sai aka ci gaba da bayani to ku yi kaza ku bar kaza ku yi kaza za su iya yi shi sa ko irin mutanenmu da suke zuwa wa'azi na irin maguzawa din idan mutum bai san fikihun da'awar yadda ake kiran maguza ba sai je gidan wani katon ba maguji irin babban gida din wanda zaka samu akwai sama da mutum ɗari a gida daya ko hamsin sai zai ta ja musu aya ka ba za su gane ba mai yake so akwai wani abu da za a yi musu wani yake cewa wasu sun musulunta akwai maza da yawa a cikinsu su kuma ainihin su ma ba sa yin kaciya da suka musulunta malamin da ya musulunta da su ya ce to daga cikin farkon abin da za a yi akwai magana kaciya suka ce a ah, na ai sai a fata ka zuba garda haka ce za ka yi musu manya-manyan mutane sani wannan sai ka bashi kuma sai zuwa wani lokaci wanda iya da ya gamsu sai a kai shi asibiti a yi masa allura kuma ta anesthesia yadda za a yi masa in bai gamsu ba aka ce kuma shi haka ya ne ba wani abu ne na khisalul fitara wanda bai mutum da dai musuluncin ya zo ai an ga babban aiki to daga cikin su suna yin zakka to sai malamai suka ce wannan zakkar za ta iya ɗaukan ma'ana biyu za ta iya ɗaukan zakkar dukiya za ta iya ɗaukan zakatun nafs wato daga cikin sufofin mummunai suna ba da haƙƙin Allah a cikin dukiyarsu sannan kuma suna ba da haƙƙin zuciya shine a yi ƙoƙarin a tsaftace zuciya a cire mata duk abin da yake Allah bai yadda ya zauna a cikin zuciya ba munafunci riya gilli da hikidi hasada kiburu ujubu dukkanin waɗannan abubuwan ya zamanto babu su a cikin zuciya shine zakatun nafs to waɗanda suka sufanta da wannan sufofin Allah yake qad aflaha almu'minun sai wallazina hum li furujihim hafizuna daga cikin sufofin su ne waɗanda suke tsare farjin su watan ba sa yadda su yi abin da Allah bai yadda ba illa ala azwajihim in ka ga sun yi to sai dai matansu na aure aw ma malakat aymanuhum ko abinda hannunsu ta mallaka sune kuyangi lokacin da akwai kuyanga fa innahum ghayru malumin wanda ya je biya bukatarsa a matarsa ko a gaska, wannan shi ba abin zargi ba ne bai laifi ba da aka ce wanda kuma i saɓanin haka ya zama abin zargi yaushe ne ba za a zarge shi ba in ya zamanto hadisu ahadin bil islam bai jima da shigowa musulunci bai san wannan hukuncen hukuncen ba ko kuma ya yi tawili sai afka kamar yadda imamul qurtubi ya faɗa a lokacin sayyidina umar wannan ayar ko ta mace tana da bawa ita sai ta fahimci illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum da namiji da mace da ɗaya ne watan kaga mutum yana da kuyangarsa ai zai iya kusantar ta to ita ko mace in tana da bawa fa ita ma za ta iya kusantar sa sai ta fahimta haka ta je ta yi wannan mu'amala shi na kawo ta gurin sayyidina umar shi sa aka ladabtar da bawan sannan ita kuma aka ja mata layi aka ce ba maganar kuma mu'amala da bayi yanzu kaga ita ba a yi mata hukunci ba saboda me saboda tawili ta shi sa da yawa mutum zai yi fada cikin wata matsala ga shi dai laifi yayi amma tun da yi tawili to sai a sai a sai a masa afuwa. kamar waɗanda suka fahimci cewar idan mutum yana aikin kirki yana sallah ina ayyukan kirki to ko da ya ji ya sha giya ai babu komai in dai ka sha giya sai ka zo kai sallah ko ka zo wannan laysa na amuru wa amilus salihati junahun fi ma fa'imu idza mattaqu wa amanu to sai da aka gyara masu wannan fahimtar fahimta aka ce wannan fahimtar ba daidai bane ba haka ake nufi ba kuma wannan shine zai nuna mana muhimmancin kada mutum ya dinga kokarin fahimtar nafsoshi da kansa ya duba suwaye suka gabace shi a ilimi suwane ne suka gabace shi a sanin wanda yanzu mu ba mu da wasu magabata da suka gabace ma ilimin sanin addini irin sahabban manzon Allah ko sai mu duba mu ga wata fahimta suka yi sannan suna da almajirai sai mu duba mu ga wata fahimta suka yi su ma suna da almajirai sai mu ga wata fahimta suka yi to sai mu gina fahimtar mu akan tasu kada mu je ka je ka fahimci wani abu ba daidai ba sai ka zo ka dora kanka akan halaka kuma ka dora mutane akan halaka Allah ce fa man ibtagha wara azalika fa ulaika humul aadu duk wanda inemi wani abu ba wannan ba wato ya ketar wannan abin da aka halatta masa matansa na aure ku sa, sai ije yayi abin da bai dace ba ta wata hanyar Allah ce fa ulaika humul aadu to waɗannan su ne waɗanda suka ƙetar iyakokin ubangiji kuma mai ya ta'adda hududan lahi faqad zalama nafsa wanda duk ya ƙetar iyakar da Allah ya shata masa to ya cutar da kansa sai Allah ya ce wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'in daga cikin sufofin su ne waɗanda game da amanoninsu da aka ba su da kuma alƙawuransu suna kulawa wato suna tsare amana suna tsare alƙawari kamar yadda annabi sallallahu alaihi yake cewa addil amanata ila man itamanak wala takun man khanak wanda duk baka amana kamar yadda masa da kada ka ha'inci wanda ya ha'ince ka ce ai tunda ya ha'ince ni bari in rama sannan sai kiyaye alƙawari tsara amana ya kiyaye alƙawari. annabi sallallahu alaihi ya ce ayatul munafiq isalat alamun da ake gane munafiki guda uku ne idza haddasa kazaba wa idza tumina khana wa idza ahada gadara akwai wanda izo da wa idza khasama fajara in zai fada zai yi ƙarya in an amince masa zai ci amana in an yi alƙawari da shi zai karya alƙawari in an yi rigima da shi in ya dinga dura a shaf shi ne fajara sai fajirci والذين هم على صلواتهم يحافظون daga cikin sufofinsu su ne waɗanda suke tsare sallolinsu almuhafazatu ala sala kamar yadda abdullahi dan mas'udi yake cewa kamar yadda zuwa cikin sahihu muslim yace sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ayyul amali aqbal nayi wa annabi tambaya na ce wani aiki ne yafi kowanne sai ce as-salatu ala waqtiha sallah lokaci yana yi akwai ruwaya da ta zo as-salatu fi waqtiha as-salatu ala waqtiha wannan as-salatu ala waqtiha muhtari yana shiga in sallah wancan kuma fi waqtiha in dai lokacin bai fita ba watan kar mutum ya bari lokacin sallah ya fita bai yi ba to amma mafi muhimmanci shine mutum yayi sallah farkon lokacin ta yace na tambaye shi nace summa ayyu sai wai wanne sai ce birrul walidaini bin uwa da uba sun ma'ayyu sai ce aljihadu fi sabilillah jihadi dan ɗaukaka addinin Allah akwai ruwaya da ta zo a cikin shu'abul iman na imamul bai haƙi hadisun sauban wanda annabi yake cewa istaqimu walan tuhsu ku samu istiqama amma ba za ku iya kididdige ladin istiqama ba wasu sun fassara walan tuhsu da ba za ku iya aikata dukkanin ayyukan da suke sa a samu istiqama ba amma ku iya kokarin wa alamu anna khayra a'malikum as-salah ku sani mafi alherin ayyukan ku shine yin sallah wala yuhasibu ala al-wudu illa mu'min babu wanda yake kiyaye alwala sai mummune to wannan daga cikin sufofin su kenan sai Allah ya ce ulaika humul warithun waɗanda suka siffantu da waɗannan siffofin daga farkonsu har zuwa nan humul warithuna su ne wanda za su gado Wata kalmar wari fa'il ne alawazin fa'il wani lokacin yakan zama fa'il yana zuwa da ma'anar maf'ul yana kuma zuwa da ma'anar fa'il ɗin idan ka ce warithuna wanda yana nuna 'yan aljanna duk waɗanda ba su samu shiga aljanna ba gidajen da aka tara musu ‘yan aljanna ake rabawa za su ci gado su ne wa da sannan kuma za a ci gadonsu domin ‘yan wuta waɗanda aka rabe gidajensu na aljanna to gidajen da waɗannan aka gina musu da a wuta su kuma ‘yan wuta sai a haɗa musu da shi wannan shi ne gado mafi muni kun gama za a yi farin ciki da wannan gadon Allah ya tsare ne alladina yarithuna al-firdaus su waɗanda za su gaji firdaus firdaus ita ce kololuwa aljanna kamar yadda ya zo a cikin musnad na imam Muhammad da kuma mustadrak na imam al-hakim annabi sallallahu alaihi wasallam ina cewa idza sa'altumullah aljanna fas'aluhu al-firdaus in za ku roki Allah aljanna ku roke shi al-firdaus fa innaha a'lal jinan ita ce kololuwa aljanna aka ce tana karkashin al'arshin ubangiji shine ke mata rumfa sannan dukkan wata korama ta gidan aljanna daga cikin ta take bubbugowa daga cikin abin da zai nuna mana eh, girman aljanna lokacin da harisa ibn suraka ya mutu a yakin badar babarsa ta zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yanzu a cikin sahihul bukhari take cewa da shi tace da annabi dana haris an kashe shi a yaki in ka san ya samu aljanna to ba sai nayi kuka ba in kuma ka san bai samu aljanna ba ka gaya mu in kuka in more <laughs> masa kukan da ya dace da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da ita in nabnaki kad asabal firdaus Ɗanki ya samu alfirdaus to da haka ba sai kin yi kuka ba to kalmar firdaus wasu sun ce ba larabci ba ne. kalma ce farisanci ne ko rumanci ko kuma yare ne na mutanen habasha amma sai ya zama an larabtar da shi waɗannan daga cikin malaman da suke magana kan cewa akwai kalmomin da asalin su ba larabci bane a cikin alkur'ani amma alkur'ani yi magana da su aka ce to ai sun zama larabci domin sun ce firdaus abinda yake nufi da wancan yarukan shine aljanna sannan ana jam'insa akan faradis jam'insa guda ɗaya kuma a ce firdaus amma dai wannan larabci ne tun da alkur'ani ya zo da shi kuma sannan za ai an yi magana a wasu guraren an ce aljanna nan kuma aka ce firdaus ya nuna akwai mamanci tsakanin firdaus da aljanna ita ce aljanna aljanna ce firdaus aljanna ce amma ta fi sauran sauran aljanna din yanzu ka ce gida ko da gida gida ne amma kuma wani gidan ya fi wani gida ko in ka ce mota duk mota in dai za ko hayaki take ko da kyar take tafiya in dai za a je unguwa ne to sunanta ne mota amma akwai motar da an kawo ta kusa da ita kai kasan wannan ba mota bace wannan ce mota haka na riga in ka ce riga ita ma suna ta tara wata tafi wata to saboda haka aljanna daban kirdos daban kirdos ita ce sama da aljanna an ce ita ce uwar aljannori saboda matsayinta ita wannan ko ba kwana ake samun ta ba sai waɗanda suka siffantu da siffofin da Allah ya faɗa daga ciya ko waɗannan siffofin guda goma in ka siffantu da su Allah zai baka aljanna muna roƙon Allah Allah ya sanya mu daga cikin wanda za su samu da dausul a'la wa sallallahu wa sallam baraka ala sayyidina nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin صلى الله وسلم sayyidina nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ah, wannan ba tambaya bace اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الله كي منا غفر الله كي منا عفو الله كي منا رنغمي الله كي يافي منا كراكرم الله كي غفر ga mahaifan mu Allah kai rahama gare su Allah ka yafe musu Allah ka haskaka makwancin su Allah ka haskaka musu marasa lafiyar mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya kuma da muke da lafiya Allah ka kara mana lafiya akwai wani bawan Allah da za a yi wa matarsa aiki gobe ya ce a sanya ta a cikin addu'a Allah ka sa a yi a sa'a Allah ba ta lafiya akwai kuma wanda muke tare da shi a wannan majalisi shi ma gobe zai yi jarrabawa ta neman promotion ko Allah ya sa i dace Allah ka bashi nasara akwai rabi'u da aka fi sani da mahaifiyarsa Allah ya mata rasuwa shi ma muna karatu da shi a wannan Allah ya ji kanta Allah ya sanyaya mata Allah kai rahama gare ta Allah ya gafarta mata Allah kuma ya ba su haƙurin juriya Allah ya kula da bayanta akwai ah, hakimin rudin ah, makaman Kano shi ma ya ɗan samu tsantsayi ba shi da lafiya Allah ka ba shi lafiya Allah ya ba shi lafiya Allah ya kawo sassauci dukkanin marasa lafiyar mu na gida da asibiti Allah ka ba su lafiya duk wanda muke da lafiya Allah ka ƙara mana lafiya ya Allah ka inganta rayuwar mu ka sanya albarka a cikin rayuwar mu ta ƴaƴan mu Allah ka shirya mana ƴaƴan mu mazan su da matan su ya Allah waɗanda ba su da mazajen aure Allah ka hada su da na kirki waɗanda sun yi aure ka zaurar da su lafiya matan da suka fito daga gidajen mazajen su Allah ka azurta su da mazajen aure na kirki ya Allah duk wanda yake neman aiki ko wata sana'a Allah ka bashi wanda bashi yayi masa yawa Allah ka bashi abin da zai biya wanda yake cikin wata mu'amala ko cikin wata harka Allah ka buɗa masa Allah ka kawo fatahi ya Allah dukkanin masu bukatu da wanda suka yi shiru da wanda suka faɗa Allah ka biya musu almajirai ko ɗalibai masu neman ilimi Allah ka basu ilimi Allah ka basu ilimi mai amfani Allah ka albarkaci rayuwarmu ka albarkaci rayuwar ƴaƴanmu da matanmu Allah ka shirya mana su Allah ka shirye mu ka tabbatar da mu akan su shirya Allah wannan kasa ta mu Allah ka dube mu da rahmarka Allah ka dube mu da rahmarka Allah ka yalwata mana Allah ka buɗa mana Allah ka kawo mana arziki ta inda ba mu sani da inda ba mu sani ba dukkanin fitintunu da tashi tashin hankula Allah ka yaye mana Allah ka yaye mana waɗannan shugabanni namu Allah ka sanya tausayi a cikin zukatansu Allah ka nuna musu daidai Allah ka ba su ikon yin daidai Allah ka azurta su da mashawarta da makusanta na kirki wanda za su gaya musu gaskiya sun yi kuskure su nuna musu sun yi daidai su karfafe su a zaɓuɓɓukan da za a yi Allah ka sa a yi lafiya ƙari lafiya Allah ka azurta mu da shugabanni na kirki waɗanda za su tausaya mana rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin